ta Allah ba ta suwa ta Allah ba ta suwa amma karɓi certificate ta Allah ba ta suwa gobe na zo ka wuce office ta Allah ba ta suwa suna ji suna gani Thank you.

ta jama'iyyar apc da sabato mai girma shugaban yanki ta arewa maso yamma shugabanni da ke nan abokina tsohon mataimakin gwamnan jihar da olympics yan jarida jami'an tsaro jama'a maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu yau wata rana ce mai ɗauke da ɗimbin tarihi mataki na farko kusan kwana suka wuce mun taru wannan daki inda an ka bayyana da cewa an zaɓe a matsayin gwamnan jihar yau mataki na biyu rana ce wanda hukumar zaɓe ta ƙasa mai mazaunin ta a jihar sokoto kan bada takardar shaidar cewa lalle lalle ni a halartaccen zaben gaba ina son yi amfani da wannan dama a madadin da zababbin majalisar dokoki su 20 karbi takarda mu miƙa godiyarmu ga jagora abin sanata da ta'alimu ga sarki ya masakato sarki ya maganar nika faɗa zan sake maimaitawa yau ka sha cewa yan gama zaɓe za ka koma gehe ka zauna ka sabon ido ina son yin amfani da wannan dama in shaida mu ɗimbin al'ummar da nake gaba gare su da da ke jin sautin mu duk a faɗin wannan jiha da kuma faɗin wannan ƙasa allah ya muke kamar muna da masaniya da faɗi tashen da kai da ganin yi da an kai naka da tsangwama da tumuwa kan toshe ka. kai tsaye ga dukkaninmu da aka zaɓa ƙarƙashin wannan jama'iyya a faɗin wannan jiha Allah shi an shaida da ran da an ka fara wannan yankuwa tun daga tsokar takarda ta cikewa har bisa ga yaƙin neman zaɓe har bisa ga sharuwan da aka yi har bisa ga zaɓe babu rana ɗaya da kan neman ko mataimaki na ko ko wani wanda aka zaɓa ya ɗauko naira ɗai ya ba su a kan wata Abinda ka saba kake yi ne abinda ka yi ma waɗanda ka mulki ne yanzu Allah ashe da ni ashe da tare da ni shi na annan kan sake maimaitawa taimake ka da bisa garin har mai gina har zaɓaɓɓen yan majalisar dokoki mu ishirin ka sani rigar ka mun ka shiga tabbas kai din nan ne kai da an ka zaɓa gwamna kai an ka zaɓa mataimakin gwamna Da abin da Allah kana ya musu kan haka sun ka zo sun ka same gaskiya wallahi na sani da ni da mataimakina da sauran majalisar da aka zaba wallahi ba wata rawa wadda ta zama wajibi a zaɓe mu abin da kai yana an ka duwa ka zaɓe a bisa ga gaba in tabbatar maka da cewa na sani duk lokacin da iri na wanda azababben gwamna ya tsaya a gabanka ya gaya ma wata magana ta ɗa'a ta biyayya to na san abubuwa da yawa da suka kasance a baya za su shigo cikin rayuwarka Allah ya taimake ka a nan dai na ɗanka <laughs> ka bani daga wannan da ka yi ni wallahi ina nan ban canza ko ba zan canza an zaɓe a matsayin gwamna amma har yanzu Ahmadu na nan dai ɗan baba alu na gawa na. ba daidai ba a kira mu a aza mu ga hanya koyo muka yanzu muke tasowa haka kuma inda an haka cewa mun yi daidai a ƙara ɗaga mu domin mu samu ƙarfin gwiwa na sani sauran jama'a su sani mun ɗauka da dama tare da cewa da amincewa kada shugabancinka za mu sauke wannan nauyi abin da ya san kwatuna mai tabbatar muku da cewa duka alƙawarin da muka ɗaukan muku mun rubuta su mun zayyana su mun san da su da yadda ubangiji za a cika su ɗaya bayan abin da fatan mu nan ku taya mu da addu'a haka kuma kamar yanzu faɗa lokacin da ni yi ta farko ƙofar na take a ba mu shawara har da suka mai ma'ana muddin ana son cewa a gina sabon jihar sabon jihar sabbato. mai sauraren jama'a mai yi kan jama'a mai cika alkawari sannan mai bin ra'ayin jama'a kamar yadda faɗa na sake maimaitawa Allah ya tabbata ka zama shaidu wallahi ba zan ci amana al'ummar tas ba zan hada kai da ni a ci amana al'ummar jihar cikin da muka ɗauka guda tara mun ɗauka mun sa su gaba in kun sabbata za su tsaya kan samun tsaro da yawan addinin Allah aiki. Da karshe kamar yadda shugaban da jam'iyyar apc ya faɗa shi ya mulki allah ka ba da shi ga wanda ya so lokacin da ya so ya da su zaɓe na gwamna shekara ta dubu da shirin da muka sokoto ya ƙare allah ya iko ne kuma ahmadu allah ya zaɓa a gefe ba ni ji da kowa inda gaske ne waɗanda muka yi takara da su suna yin ja su tabbata gaba su su zo mu haɗa kai mu gina daga ƙarshe ina sanin kira gare mu baki daya mun tabbatun wanda yana dawa ke faɗi mun tabbatun wata suka kun sani sun faɗa muku wani shugaba nasu ya faɗa musu shi ya san abin da abba zaɓe da dole ne ni kaina a madadin jagora na abin koyi na ina jajanta musu kan da suka yi ta ina kira gare mu ina kira gare mu mu ci gaba da ka nemi abu da Allah ya baka ka yi murna ka yi godiya amma kamar da shugaban mai fada mun ci gaba da yin wannan murna cikin lumana tare da bin doka da kuma oda haka kuma ranar zaɓe wanda an ka ayyana ranar sha biyar ga wata a fito kamar wanda an ka yi a wancan zaɓe

ga yan uwanmu da aka kira ƙauyawa su hito sha biyar ga wata su yi musu ƙauyen ya gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ta Allah ba ta suwa ta Allah ba ta suwa amma karɓi certificate ta Allah ba ta suwa gwamna zo ka wuce office ta Allah ba ta suwa suna ji suna gani ta Allah ba ta suwa alle ma sun haukace ta Allah ba ta suwa alle ma sun firgice